عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المتوحد بالعز والبقاء حقيقة مكانه بها تاكبت بألا وأن بيتابن كأيتاوى دبوايا دوانزوى قضى على كل مخلوق بالزوال والفناء kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci a kan dukkan wani abin halitta wata rana za a bincika ba yanayin ya gushe ya ƙari wa kullu nazil rahim wa kullu maulud mai wa kullu mawjud ala wajhil basitati ma'dud dukkan wanda aka cewa gashi ya sauko a gidan duniya Rahim. wata rana mai tafiya ne zai barta wa kullu mauludun mai dukkan abin haihuwa zai mutu wa kullu mauludun ala wajen basitati ma'adu kuma dukkan wanda yake samamme a bayan wannan ƙasa wadda ashin fiɗe ma'adumun wata rana abin rasawa na sai Allah na babu shi wa ya buƙa wajen wa rabbuka zuljalali wal ikram abinda kawai zai wanzu shi ne zatin ubangijinka ma'abuci girma da karamci wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaida hakika babu abin bauta sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya أهل علينا سهر الصوم يغفر فيه الذنوب ويعظم الأعصيان Allah maɗaukakin sarki ya saukar gare mu Allah ya ba su a gare mu shaharar saumi azumin watan ramadan ya rufiru fihin zunuba wanda cikin wannan wata Allah ta'ala yake gafarta zunuban bayu tsakaninsu da Allah wa yu'azzimul asiyat kuma Allah ta'ala yana girmamawa Allah ta'ala yana gwababar da kyauta a cikin wannan wata mai albarka sun mahakama bintikalihi wa rahila sayi sannan allah maɗaukakin sarki kuma ya riga ya yi hukunci bintikalihi da tiranta shi watan wari ilatihi da tafiyarsa waƙade hamila bima hamala min alkhairat hakika kuma wannan wata mai albarka ya ɗauki abin da yake ɗauka min alkhairat na abin da ya shahi ayyuka na alkhairi don ayyukan da bayu sun ka aikata na alkhairi cikin wannan wata mai albarka wannan wata ya riga ya ɗauka ya rikodin dinsa haka nan wannan wata mai albarka ya ɗauki abin da ya ɗauka min sayi'at na abin da ya shahi muyagun ayyuka waɗanda ba ya aikata cikin wannan wata na alkhairin da kai ya ɗauka haka nan mugun aikin da ka aikata ya ɗauka in buku manta ba juma'a wadda daga ita sai ramadan a nan mun kai hudu ba a kan abin da ya shahani santan mugun aiki a cikin watan ramadan jima'a wadda daga ita sai aka ce gobe za a ɗauka azumi a nan muka yi ba cewa kowa ya shiga taifayinsa yadda kasar in ka yi aikin kwarai a cikin ramadana za a lunka ba haka nan ma in ka aikata mugun aiki za mu lunka ba ku jibi kwanaki kamar jiya kwanaki sama da ishirin mala kamar jiya muka yi maganar na'an zahaba shahidun alaina aulana kuma watan haya riga ya yi wallahi zai ba da shaida a kan abin da mun kai wanda yake ba na kwarai ba kuma zai ba da shaida gare mu ga abubuwan da mun ka aikata na kwarai nan mun kai magana mun ka ce ka kowa sharan kada ka ji an ce ciyar da mai azumi a cikin watan ramadan ka ɗauka ce wanda allah ta'ala ya ba dukiya mai yawa mun yi magana nan ko da bawon da biyu ka ɗauka kan ba wani ya sa ga bakinka ya ba bakinsa ka ciyar da mai azumi in ruwa za a sai masa waɗannan firauta ne, naira biyar ya sha ka buɗe bakin mai azumi wanda ya haka wallahi za mu samu wannan shaidar a gaban allah a ranar tashin alƙiyama وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من صام وصلى إلى شيدا حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوان الله نيمان زن الله ليه kuma zaɓaɗɗen Allah maɗaukacin sarki baɗaɗayin Allah wani na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam khaira man sama wa salla manzo Allah shine bikin. duk wanda ya azumi a duniya duk wanda ya salla a bayan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a wurin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa atharahu wa sanna bi sunnatihi ila yawm ad-din wa sallama tasliman kathira amma ba'du ayyuhal mu'minun bayan haka ya kuma su imani ittaqullaha haqqa taqwa ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah wa tamsiku min ad-din bil urwati al-wuthqa kuma ku yi riko da wannan addini da ya yaddiya wadda take mai ƙarfi wa alamu kuma ku sani anna ajsabakum ala an-nar la taqwa wallahi ku sani jikunkunan ku akan wuta jikunkunan ku akan wuta wanda Allah ya tanada a ranar tashin alkiyama wallahi wannan jikinku ba ta iya ɗaukar wannan azaba ta Allah saboda haka da ni'imar ta aljanna da azabar da Allah ya tanada ta jahannama duk jikinmu ba ya ɗaukar shi ne an ranar tashin alkiyama sai an sake wata halitta ta jikin domin wannan jikin ka kaɗa ta cikin jahannama saboda ni'imar da a ciki sai jikin ya rubi haka nan kuma ɗan an ga ɗauki wanga jikin an ka jewa cikin wata nama, jihar nama ba ta sani an jewa mata komai saboda haka sai an gyara jikin an kakkamta shi ‘yan ɓangaren azaba na yadda za a yi azaba su shiga cikin ko'ina Allah shi kare. ayyuhal musulmi ya ku musulmai haza shaharu ramadan gaji na hoton ramadana azabta alar rahil gashi nan gaugawa ya yi gaugawa ba zai tafi gashi ne yana tafiya da gaugawa malar tafiya tafi wa awwaba qiyamahu kemoninsa da ya kakkafa ko ina nan a yi ibada a yi azumi dodo ya abin sa. an cince hema hema masallatayya masallatayya makarantun ne makarantun ne wuraren da ake darasi tafsiri da karanta hadisai da sira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk ya ci abin sa wa qawwaba qiyamahu hemomin sa duk ya ciccire su kuma muwaddi'an li ahli hadhihi al-ard ban kwana take da duk wanda a abbayan kaka ya kasanta nashi ramadan ya haɗa nashi kuma ga shi nan gida-gida shiya-shiya gari-gari ƙasa-ƙasa duniya gaba ɗaya ban kwana shi kai ga shi nan yana zagayawa yana ban kwana hatta amal makobin yana cewa wata shekara kuma yana ban kwana da mu yana cewa wata shekara saboda haka ba, ya ku bayan Allah إن انقضاء شهر رمضان للي قاري وتر رمضان بهذه السرعة دولنا نقوذاوة آية للمعتذرين والله أقوى أجل الله ما قبل الله واند أدى هانتا واند أدى سنة واند نقوذاوة واند نقوذي يا قاري أقوى أجل الله أما للمعتذرين قوة أند أدى قبل الله فيها ما ستنا لنا وليس الأمر فقط في رمضان كيف في رمضان كويبا ويتقيا كو أرسل أبن الشاشود يقوانك بل في أيامنا كلها دكا نمبارك الشكرة والله يا تماد مطيع مساموع السوا فهذا سهر رمضان تصرم وانقضى في أسرع وقت gari وقت رمضان يا ينكي يا قاري ƙare a cikin mafi فلهذا يوقن العبد أن أمره منتهم بهذه السرعة saboda haka da wannan kowane ba mai hankali zai gane an na umar hura yau tsohon karin mai karewa sai da hali da sur'a da irin wannan gaugawa wallahi yadda ka gara mazauni kan gaya ya kare to kai ma duk yadda ka ga wallahi an kawai ta ma rayuwa wallahi haka abin zai zo lokacin da an kaji ma a gidan duniya ya kare فرمضان سورة مسخرة لعمرك الذي تراه طويلا كلا نهاية له saboda Faramabana da haka gani wata irin sura ce wani irin hoto na da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ya aje gabana ya aje dabanka ya aje gabanku wani hoto na musamara li ana siffanta ma rayuwarka allazi tarahu tawilan rayuwar da haka gani kamar tana da tsawo kala nihayata lahu kamar ba ta da karshe fa ya sa'adata man ammarahu bi ta'a amma ya azmita wanda ya rayar da wannan ramadana da ta'a ga Allah madaukakin sarki wannan dai juma'a wanda daga gari ka gobe sai ramadan muka yi magana akan muhimmancin karanta alqur'ani cikin ramadan mun ka ce wallahi saboda sakacin wani sai ramadan din ya zo ya tsare wallahi bai sauke alqur'ani ba mu yi magana na anan kuma cikin musulmi wanda ya iya karatun qur'ani ko rantsuwa kai ba ka fara sai an samu wanda ya haka zai iya karanta tun daga fatiha annabi amma saboda sakaci da raganci, wallahi ramadan ya zo ya wuce bai sauke alqur'ani amma ka san wanda ya sauke ya don Allah bai ne da kai da baka sauke ba ba ma guda ba ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ka aikata aikin kwari guda a cikin Ramadan sai Allah ya lunka ma sura so goma to harafi nawa za a karanta cikin alƙur'ani <coughs> saboda haka ma'ashirar sa'imin ya ku taron masu azumi ma nihayat hadha al-usbu' tare da ƙarewa wannan sati da muke huskanta wadda una haɗa zaiful karim ƙarewa wannan satin da muke huskanta to wannan ba ko wanda yake mai karanci yana babbana da satin na ƙarewa to wannan baƙon yana babbana da mu wa nahnu nuwaddu sahran al-karim saboda haka mu ga muna muna ban kwana da watan mu wanda yake mai girma wa hasinu wa ba'a saharaku saboda haka har yanzu akwai sauran dama ku kyautatar da abin da ya ban kwana da watan ku ba ba'akul ijtihad fi hadhihi al-layali dan kwanukan da sun karye ku yi kokari ku ka abin da ya shafi kokari aksiru min zikiri ku yawaita zikirin Allah min tilawatil qur'an haka nan ku yawaita karatun alqur'ani aksiru min sala ku yawaita sallah aksiru min sadaqa ku yawaita sadaqa aksiru min tafsir saimin ku yawaita ciyar da masu azumi fa fi sahih muslim ya zo cikin sahih muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yajtahidu fil 'ashr ma la yajtadidu fi ghairihi manzon Allah ya kasance yana kokari fil ashri a cikin waɗanga goma na ƙarshe na watan Ramadan ma la yajtadidu fi ghairihi manzon Allah ana samun sa yana kokari yana daura kwalzallansa wajen karatun alqur'ani wajen qiyamul layli wajen sadaqa wajen abin da ya shahi na alkhairi irin kokarin da ba yi a cikin sauran kwanuka na Ramadan saboda haka akwai ɗan saura kaɗan istazallu ma baqiya min shahrikum ku nemi fa'ida abin da ya saura na watan ku ba zahaba mu'awwaruhu wallahi mafi wata ya riga ya tahi wala ya'lamu ahadukum annahu sayasumu hadha ash-shahr fi a'wanihi al-qalima babu wanda ya sani daga cikin ku ba wanda ya sani daga cikin mu wani na zai yi azumin shekara da ake babu wanda addawa ga ta mafi yawan sai ya riga ya tahi أم سيكون في حفرة مظلمة والله cikin mu babu wanda ya sani shin zai azumci wannan da attabe na wata shekara an sai ya kunu koko da sannu zai kasance fi hufra a cikin rami muzulima wacce take mai duhu min fawqihi turab saman wannan rami kasa wa min tahtihi turab kasar ranin kasa wa an yaminihi turab dama gare sa kasa wa an shimalihi turab haka nan abu gare sa kasa laisa lahu anisun wala jalisun illa amalu salih wannan wurin da zaka zauna laisa lahu anis ba ka da wani aboki wanda zai ɗebe ma ba ba ka da wani wanda zai hira da kai wala jalisun illa amalu salih wanda wurin zaman saman ka ƙasa kasan ka ƙasa dama ƙasa hagu ƙasa ba wanda a tare kai banci aikin ka da saboda haka ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani laqad azama sahru ramadana ala rahim shi ne wata ramadana ya riga ya himma ya riga ya yanke shawara ya yanke hukunci ala rahim ta sai a cikin tafiya zai ya yi himma zai tafi walam ya minhu min al-qalil wallahi ba abin da ya saurace dan adam ba abin da ya rage sai ɗan kaɗan faman kana qad ahsana fihi fa alayhi al-itmam duk wanda ya kasance ya kyautata aiki a cikin wannan wata to wallahi wajibi na gare ya kokari ya kammala shi ya hankuri fa innal a'mala bil khawatim domin ayyuka Allah yana kula da ƙarshe kada ya kasance daga farko tun da ɗaya gari har zuwa yau muna 20 da nawa 28 a ce da gobe zuwa ban da gobe ka in dai ramadana ne ya kare ka zo da wani abu wanda zai fata ma rai to Allah na karshen ga yadda kula da shi ba na farkon ba fa innal a'mala bil khawati ayyuka ana kula da yadda an ka cika ne wa sawdiqu amalan salihah saboda haka wa sauri'u fa amalan salihah ku yi kokari ku yi bankwana da wannan wata da aiki mai kyau yashhadu lakum bihi inda malikin Allah zai shaida gare ku a wajen mai cikakken mulki matsali wada'an ya sahara Ramadan saboda haka muna kwana da kai ya kai wannan wata na ramadan wada'an ya sahara alquran muna kwana da kai ya kai wannan wata wanda an ka saukar da alqurani a cikin sa wada'an ya sahara alqiyam muna kwana da kai ya kai wannan wata wanda ake tsayuwar dare wada'an ya sahara al-insan muna kwana da kai ya kai wannan wata na kyautatawa wada'an ya sahara al-jud wal ikram muna kwana da da kai ya kai wannan wata wanda ake yawaita abin da ya shahi kyauta da sadakoki an ya fahara al-ithm niran muna ban kwana da kai ya kai wannan wata wanda Allah ta'ala yake yautar da bayansa daga wutar jahannama wani mai hikima yake cewa salamun minar rahmani kullu awani ala khairi shahrin qad mada wa zamani سلام على سهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان فإن فنيت أيامك البر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاعل wannan mawaki yake cewa salam aminci ya tabbata min rahman daga Allah ya rahama ko ila awanin lokaci akan mafificin wata kadama ba wa zamani ya riga ya shuɗe da lokacinsa ya tafi salamun ala shaharar siyami aminci ya tabbata akan watan azumi fa innahu lalle shi amanun amana ce da natsuwa da kwanci hankali minar rama. daga Allah mai rahama ayi aman yace fa in faliyat ayyamuk idan kwanukan ka sun riga sun kare alburra waɗanda suke masu haske ba wata kan aku ta riga ta zo ta tafi yace famal huzn min qalbi alayka bi fan yace damuwa da bakin ciki a zuciyata wallahi ba za ta kare ba saboda rabuwa da kai saboda haka laqad shammara ash-shahru an saqin wata ha ya ta kwanka he daga ƙauriwa ya jaya wandonsa ya jaya rigarsa ya jaya takuwarsa wa azana yuwajjir wantila saboda haka yana sanawa yana bankwana da tafiya wa dana minhu ar-rahil wal firar fahiya da rabuwa ta kusanto wa qad kunna bil amsi natalaqqat tahani bi qudumi amma aje da shekarun ta kasance muna karba a tsakaninmu hali, ma dalla ma dalla durayini shi nan ɗaya saura kwana a kaza wa nas'alu Allah bi budugihi muna ta taruka Allah madaukakin sarki Allah shi nuna mana ramadana wal yawm amma ga shi yau na talaqat tahali bi ra'ilihi gashi nan muna karɓar ta'aziyya wa ta'aziyya ta'aziyya ku tsawai ramadana ya riga ya ƙare muna wa juna ta'aziyya amma shi kan je mun mun kai ba. النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان كنت نقول من تهريك يمس عزيا مقايد زي مقصن شيء من أواجهنا فرنسك في قدود نقاشنا نزوى الحمد لله أما واليوم نتلقى التفاة تعازي برهيله منافقة عازي عزي تهيه to wanda ya kasance yana mai kyautata a cikin wannan wata ya gode ma Allah wanda ya kasance kuma yan kwanukan da sun karage yana saba ma Allah da ya kokari ya tuba ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka muna roƙon Allah ta'ala a karɓar muna ayyukan mu a cikin wannan wata ya Allah ta'ala ka gafarta mana zunuban abubuwan da mun ka aikata na qiyamul layl da karatun alqur'ani da sadakoki da halatta wuraren darasi muna roƙon Allah ta'ala Allah shi karɓa mu Allah shi gafarta mana zunuban muna roƙon ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dafar da mu da daren lailatul qadr Allah ya dafar da mu da daren lailatul qadr Allah ya sa mun dace da wannan dare na lailatul qadr muna roƙon ka ya Allah ta'ala budget ɗinka da haka Hisuwa na shekara a cikin wannan dare ya Allah muna roƙonka Allah ya sa da sunan mu alƙairorin da ka tsara waɗanda za su kasance cikin wannan shekara har zuwa wata shekara mai zuwa Allah ya Allah muna roƙonka kai ne kace a roƙe ka ya Allah ta'ala ka sa mu ciki ya Allah ka sadar da mu da alkhairin da a ciki duk abin da an na damuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ka cire mu a ciki Allah ka kare mu a ciki Allah ta'ala ka gafarta mu iyayenmu Allah ta'ala ka gafarta mu kakanninmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله المتوحد بالعز والبقاء قضى على كل مخلوق بالزوال والفناء وكل نازل راحل وكل مولود ميت وكل موجود على وجه البسيطة معلوم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل علينا سهر الصوم يغفر فيه الذنوب ويعظم العاصيات ثم حكم بانتقاله ورحلته وقد حمل بما حمل من الخيرات والسيئات ذهب ساهد لنا أو علينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من صلى وصام خير من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره والسنة بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوسطى واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى أيها المسلمون هذا شهر رمضان أغف على الرحيل وصوب قيامه موجعا لأهل هذه الأرض حتى عام المقبل عباد الله إن انقضاء شهر رمضان بهذه السرعة آية للمعتبرين وليس الأمر فقط في رمضان بل في أيامنا كلها فهذا شهر رمضان تصرم وانقضى في أسرع وقت وبهذا يوقن الأرض أن عمره منتهي بهذه السرعة فرمضان سورة مستقرة لعمرك الذي تراه طويلا فلا نهاية له فيا سعادة من عمره بالطاعة مع سر الصائمين مع نهاية هذا الأسبوع يودعنا هذا الضيف الكريم ونحن نوضع شهرنا الكريم وحسنوا وداع سهركم ضاعفوا فيه الاجتهاد في هذه الليالي أكثروا من الذكر من تلاوة القرآن أكثروا من الصلاة أكثروا من الصدقات أكثروا من تطهير الصائمين وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره عباد الله استغلوا ما بقي من شهركم فقد فقد ذهب معظمه ولا يعلم أحدكم هل سيصوم هذا الشهر هل سيصوم هذا الشهر في أعوامه القادمة أم سيكون في حفرة سماوات مظلمة من فوقه تراب ومن تحته تراب وعن يمينه تراب وعن شماله تراب ليس له أنيس ولا جليس إلا عمله الصالح أيها المؤمنون لقد أزم شهر رمضان على الرحيل ولم يبقى منه إلا القليل فمن كان قد أحسن به فعليه الإتمام فإن الأعمال بالخواتيم ومن كان قد فرط به فليصارع بحسن الختام واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام وداعا يا سهر رمضان وضاء يا سهر القرآن وداء يا سهر القيام وداعا يا سهر الإنسان وداعا يا سهر الجود والإكرام وداعا يا سهر الإسك من النيران وقد قال الحكيم سلام من الرحمن كل أواني على خير شهر قد مضى وزماني سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أمان فإن فليت أيامك البر فاغتسل فما الحزن من قلبي عليك بفان عباد الله لقد سمر الشهر عن ثلاث وأذن يوادع وانطلاق ودنا منه الرحيل والفراق وطرقنا بالأمس نتلقى التهاني بقلوبه ونسأل الله ببلوغه واليوم نتلقى التعازي برحيله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك وعزك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 إخوة الإيمان لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يجتهدون في إتقان العمل وإتمامه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين عباد الله عباد الله ويا من تعودت في هذا الشهر داوم على تلاوته ولا تقطع صلة به فإنه حبل الله المتين عباد الله يا من كنت تلازم الذكر في رمضان إياك أن تحزر ذكر الله بعد رمضان واعلم أن ذكر الله حياة للأرواح وطمأنينة للقلوب قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي صحيح البخاري عن أبي موسى العشاري رضي الله عنه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تهمة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أثرنا وما أنت أعلم به منا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا دعاء من ذكرنا أو من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الرحمن